jam'iyyar apc hajiya hadiza ki ba mutane ke umarni zanen fatan jam'iyyar apc domin sun cewa sun bar jam'iyyar pdp nasara domin an san waɗannan mutane na garin daza da kyambarawa babu shakka mai girma gwamna wannan haduwa ka samu muhimmiyar lada a kanta babban dalilin da ya sa na faɗi haka shine yau idona ya yi tozali da uban gidana na farko a siyasa distinguished senator kabiru Barbara, gaskiya na cikin siyasa shi ya uban gidana na farko kuma sai shi ya fara bani mota gidan siyasa shi ya sani ya alfahari saboda na daɗe ɗaya na basu gashi ran kai na biyu miƙa kasuwa zamfara a alhaji da ali shinkafi amma kuma harkar addini ta haɗa mu saboda ƙauyukan da muke shiga ne muna musu da'awa muna karantar da su alƙur'ani duk lokacin yariman bakura zuwa yau to gidan gwamnan jihar zamfara jihar isha bello matawallin maradun za ta raba teloli da injinin niƙa sai ni je garin kyambara ni doko mace guda ni je garin da ni doko mace guda an ba su ita ta garin da zaɗin abin da taka gaya min tun lokacin da aka bata injinin nan da shi taka niƙa da shi taka shi da marayunta guda bakwai har yanzu ba su mun bi Allah mun bi ta mun bi gwamnatin mata wannan zama gwargwado hidimar hidiman mata alhamdulillah jihar zamfara ba za mu ce komai ba saboda mun san abin da aka yi kuma mun san abin da aka yi kuma mun san abin da aka yi sun ce suna da su waɗanda ba su da sun tun wancan lokaci na ce to su je su kuma duk suka je suka yi katin zaben da isko su a ba su dan abin da bai a kara ya karya ba ana sa su cikin fili mai ana ba su katutu to daraja gwamna wannan kaɗan kenan daga cikin jama'a ta waɗanda suka so su yi mu baya a gare ka ƙarƙashin ƙungiya ta ta women frontier for matawalla 2023 insha Allah ka yi mata baba da kanka don a riƙa mu sai na kira a imranu ina kiranta ta kira mai girma ciyawan na fati tana gaya mai tacce daga gare hadisan rufa'i imam ya ce yawa na sani da kan shi ya ɗauki waya ya kira ne. ya ce ko jama'a nan in rike su yana abuja mun yi waya su duk sadda kira shi akan an wannan matsala ko bai ga ɗauka ba in ya gani sai ya kira ne. gaskiya muna jajirtaccen shugaba wanda shi apc kawai a gaban shi na ka hito apc ina sa saka apc komi na shi apc gwargwado ya yi kokari sannan kuma ya bani wata dama ya ce duk waccan da nisa an shiga an ba ta dubu biyu an cika mata katin nan in dai za ta bani shi in kawo shi in sake kara su ni ce mai to mai girma ce amma zan fara yin taro yau amma taro ba a ga taro ba za a ga dai wallahi kaɗan al'umma annabi Allah ya yi mana su wa'anda muka kuma su jiya cikin da mu ta addini da karantarwa mu za mu gaya musu gaskiya kuma su ji ta su anshe ta kuma su yi amfani da ita to da na fahimci ma haka nan aka ta ba su katin sai suna wata aya da Allah ya ce yuriduna li yudfi'u nuran lahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi wa law kariha Allah ya riga ya daga ka kuma ya ce kai ne kuma ya ce kai za ka yi kuma ya ce kai abun da jihar safara kuma insha Allah kai abun da jihar A in aji abun magana mai girma gwamna yana so in dan tunawa da wata kungiya mai suna initiative for muslim women enlightenment forum wadda muka taɓa yi maka wani aiki tun 2018 to wannan kungiya ita ce ta a rubuta wani littafi ko in ce muka kunshe da tarihi mai daraja gwamna sannan da rayuwar shi kacokan da kuma duk abun da ya yi na ci gaban jihar zamfara yana ciki sannan wannan littafi yana da number mai daraja hudu abinda aka nuna ISBN number international standard book number wadda muka an so daga Ahmadu Bello daga cikin wayanda suka ba da gudunmawar mu akwai shugaban Algon a Salisu Isa dan wanda har gidan shi muna mitin na ainihin littafin littafi yana karashin shugaban kwamiti alhaji aliyu abubakar dan madamin maradu in ba kamance ba cikin azumin da ya gabata na taba ba mai daraja tsohon amma ita ta ce tana tare da ta karɓe ta kuma insha ta Allah da alheri Allah ya kai kowa ne shi lafiya assalamu alaikum da da suka zo daga wajeje daban-daban da su su tara mu wannan abu da na na mazaunin tun daga shugaban ƙasa ya ɗan majalisa na jiha alhamdulillah kamar da kuka gani duk wanda kuka gani na kamar da ya yi magana da ce dogon cikin pdp ruwa aka pdp da wani su tijjani a kowa talaka ko wani ciyama wanda ya ciyama kuma lokacin sannan kuma ya yi nisa a lokacin pdp tsoron alherin su ba su cikin pdp kuma wannan abu ya zama abin kallo al'ummarin da na ya fafutuka lokacin wani pdp suka kawo muka yi zaman mu a jam'iyyar ANPP kuma suka toshe da wani abin da sauran rama suka kare da lokacin kuma duk ya fi tun daga gwamnoni guda wani ya uku wani ya biyu sannan ga sanatocinmu ga ministocinmu ga shugabannin fatin ga amsarorinmu duka amma kana apc to ka da hankali ne kuma ka da kake sai ka ce wani zai sa ka sa ka ba kowa amma in allah da ya yi maka wannan hijabi wani abu da gabatar suka shiga cikin rubuka da rana sai ga kwamfuta da mai da hajja ya ci sai ya yi lokacin da an je da rumha sai ya rasu ba ka da goro su ci kare da shawara sai ka tiyar ka wani ka samu abin da aka

duka in ka kai mutu su tun daga ruwa kuma har ƙasa su da azari ba magana wani ya fiye wani in kana apc ka yi apc saka ba magana ka yi apc ko da rawa ko da shinkafa ba in dai mutu da wani ka kare da wani wanda ya ce ka ce ka wannan ba ka yi wannan to mu wannan kuma da yadda Allah kuma ya dobe APC ta samu suka tura sama a ƙasa domin samun da suka tura sama a ƙasa shi zai sa ku kuma ku amfana kuma ku samu abin da mun rayuwar ku kuma ku san menene romo na demokaradiyya to haka muna godiya wani a madadina da gwamnati da sauran 'yan takarkarin da al'ummar jihar Zamfara muna godiya da wannan karanci da kuma kai na ku zo yau

kuma za mu yi da za ku yi da shi kamfen kwamfuta ba a saka wasu daga cikin wannan kuma ta yana da shi ya kuma ya da ba aiki cewa ya kai ga hadisi da tun da ma ko kun idan kai ya ce ba kai tun da shi ya kasance wayar da mata da ya kawo ko sai ka ba su suna su ko na saka ku a cikin kamar don ku ya kawo ya kawo ya kawo a shaka kawo